ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم ya kai wannan manzo babu wani abin da za a faɗa maka na ƙaryatawa sai abin da aka faɗa wa manzanni a gabaninka na ƙaryatawa don haka ka yi haƙuri tabbas ubangijinka mai gafara ne ga wanda ya tuba zuwa gare shi daga bayinsa kuma mai ƙoba ne ga wanda ya zarce a akan laifuffukansa bai tuba ba